وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jijina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi yau goma sha uku ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina 1446 yayi daidai da sha uku ga watan uku 2025 a kiryan miladiya majalisun mu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da har yanzu dai muna aya ta ɗaya a cikin suratul isra'i فلن ألا ملعك كم سركي سبحان الذي أصرى بعبده ليلا نعم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا نعم. من المسجد الحرام Na'am wannan ayar kamar yadda ya gabata a tafsirinta ah, ita ce aya ta farko a cikin suran wannan sura mai albarka ganin cewa kusan dukkan tafsirai ba sa wucewa wannan gaba ta farkon tafsirin wannan sura ba sai sun kawo kistar isra'i da mirajin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba daya hatta muktasarat tafsirai da ake kawo takaitattu waɗanda wato suke takaicewa saƙon da ke ciki don ya zama ɗan kaɗan kamar irin su tafsirul jalalai ba sa bari ba sai sun kawo kissar isra'i da mi'rajin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ya ni ma sai na ga bai kamata a ce mu wuce wannan wuri ba tare da mun kawo mun rere kissar abin da ya faru a wannan tafiya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba sai na ga al'imamu ibn kasirin rahimahullah bayan ya kawo hadisai duka hadisan da ya sani ko suka zo masa akan wannan isra'i da miraji ya kawo su a cikin tafsirinsa ƙarshe kuma sai ya rere sai ya kawo kulasa wato yadda abin ya faru a takaice sai na cewa wannan takaitaccen bayani da ibnu kathir rahimahullah da ya tato shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo in har mun karanta shi to mun yi bayanin yadda Isra'i da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faru da sai na ga cewa kamar Isra'i da Mi'raji ai sanan na abu ne abun kowa don musulmi da ya dade a musulunci dai ya shashajin gistar Isra'i da Mi'rajin to amma sai naga akwai masu tasowa kanana wanda sun ba a yi sai ya zama na cewa su ba su taba ji ba da haka ya kamata a ce duk lokacin da aka zo tafsirin wannan sura a yi bayanin isra'i da mirajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda wanda masu tasowa ya zama na cewa su ma sun sani domin bukatar mu shine yadda da dukkan abin da ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-imam ibn kathir rahimahullah tabaaraka wa ta'ala take ce yake cewa yadda abin ya faru an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne a fadake ba cikin barci ba kuma akwai waɗanda suke cewa a barci ne aka yi isra'i da mi'raji amma isra'i da mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi sallama a fadake aka yi su ba a barci ba kamar yadda dalilai za su daga masallacin makka aka tafiyar da shi zuwa baitul maqdis an daura shi akan wani abu da ake cire shi buraka buraka wata dabba ce da ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda tafiyarta wata irin tafiya ce da Allah madaukake ba ta duk inda idanta yi tsare ya isa zuwa ga kallo to nan kafarsa take take sauka lokacin da take tafiya iya inda ta iya hangowa to in ta taka iya nan take sauka saboda tsabar sauri da Allah madaukake ya bata da nisan taku lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama aka isa da shi baitul maqdisi dabban nan da ake cinta buraka aka daure ta a kofar ɗakin Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya shiga yayi sallah a alqiblarsa tahiyatul masjid raka'a guda biyu sannan sai aka tafi da shi mi'raji wannan shine abinda wasu malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a baitul maqdis a zuwansa na farko ma amma akwai bambanci tsakanin sallarsa ta farko da kuma sallarsa ta biyu domin sallarsa ta biyu yayi sallah da annabawa ne ya ya zama musu limami ya jagorance su sallah amma sallarsa ta farko kuma yayi tahiyatul masjid ne a cikin baitul maqdis a sannan sai aka tafi da shi zuwa sama akan wata matakala wadda ake hawa sama da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya taka daga saman duniya har zuwa saman bakwai duk aka saba da shi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya duk inda ya isa wata sama to zai haɗu da mukarrabai waɗanda suke makusantan Allah tabaraka wa ta'ala a wannan saman waɗanda Allah madaukaki ya aje su a cikin wannan sallama zai yi sallama wa annabawan da Allah madaukakin sarki da ya samu gwargwadon yadda ya same su domin dalilai sun zo akan cewa wannan sama ta daya sama ta biyu sama ta uku duk akwai annabawan da yake haduwa da su daban-daban to sai Imr Kasirin ya tattare abin ya dunkule shi a takaice yace yana sallama ga dukkan annabawan da ya samu kowanne abin gidansa har ya wuce annabi Musa alaihi salam a sama ta shida ya wuce ya samu annabi Ibrahim alaihi salam a sama ta bakwai sannan ya wuce dukkan wannan wurare guda biyu ya wuce sama ta shida ya wuce sama ta bakwai ya wuce dukkan inda annabawa suke gaba daya har ya tafi zuwa wani matsayin da babu wani mahaluki da taba zuwa har ya ji sautin alkaluma wannan alkaluman wato wasu wasu alkaluma ne da mala'ikun Allah madaukakin sarki suke rubuta abin da Allah madaukake yake su rubuta za a yi dama abin yana rubuce a cikin lafin mahfuz to amma lokacin da za a zartar da shi Allah madaukake yana sa mala'iku su sake rubutawa a cikin littattafan da yake hannun mala'iku to rubutun da suke yi ya ji sariful qalam yana jin sariful aqlam alqalaman lokacin da suke rubutu har manzo Allah ya isa wurin da ake ce masa sidratul muntaha wanda wani mahaluki bai taɓa zuwa gaban wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzon Allah sidratul muntaha yana cikin ganinta sai wani al'amari mai kwarjini mai ban tsoro ya zo ya lullube wannan bishiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani abu wanda mutum ba zai iya sifanta abun ban inji annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu mai kyau mai kalan launi mai hada da gold da azurfa ya zo ya lullube ta sai ya ga mala'iku kuma sun zo sun lullube wajen gaba daya sai anan ya ga mala'ika jibrilu ala suratihi akan surarsa dama ya taɓa ganin sa sau daya sai karo na biyun nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril a cikin surarsa da Allah madaukaki halicce shi wala hu fitatu mi'atu janahi yana da fukafukai guda 600 ya ga wata shimfiɗa koriya shar ta rufe sararin samaniya wanda bai taɓa gani irin ta ba yace yaga baitul ma'mur a cikin a baitul ma'mur din nan kuma yaga annabi ibrahim alaihi salam yana jingine da bayansa a cikin ɗakin wato albait albaitul ma'amur wanda shi wannan albaitul ma'amur kamar ɗakin ka'aba ne a sama yadda ɗakin ka'aba yake a ƙasa aka sanya wa mutane inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ko an sanya wa mutane to haka aka sanya albaitul ma'amur kuma mala'iku a sama annabi ibrahim yana zaune a cikin wannan baitul ma'amur din yana dingine da shi mala'iku dubu saba'in kullum suna shiga ciki suna bautar Allah madaukakin sarki sannan idan suka fita su waɗannan dubu saba'in din ba za su sake shiga ba kuma har tashi alƙiyama kuma kullum sai dubu saba'in sun shiga wa ma ya'lamu junuda rabbika illa babu wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah madaukakin shi kadai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga aljanna kuma ya ga wuta kuma a nan ne Allah maɗaukake farlanta masa salloli hamsin da farko sannan aka sauƙaƙa masa har aka dawo biyar yana zuwa wajen annabi musa alaihi salam annabi musa ana ce masa je ka dai ka sake roƙon sauƙi a wajen ubangijinka al'ummar ka ba za su iya ba tun daga hamsin ana ragewa ana ragewa ana ragewa har aka dawo biyar biyar din ma da ya zo wajen annabi musa alaihi salam annabi musa cewa ka je maka nemi sauƙi al'ummar ka ba za su iya ba yace har na koma na koma wajen ubangijina har ina jin kunya yanzu ba zan koma ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan wannan guda biyar da aka faranta wannan al'umma saboda rahamar Allah madaukakin sarki da tausayinsa ga bayi Allah madaukakin sarki ce to salloli guda biyar ne amma kuma ladan 50 da za a rasa ba mutum duk lokacin da mutum yi guda ɗaya, za a ba shi ladan yayi goma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama ya sauko zuwa baitul maqdis dama daga baitul maqdis ne aka dauke shi zuwa sama kuma sai aka dawo da shi baitul maqdis a lokacin kuma sai Allah madaukakin sarki ya saukar da annabawa tare da shi waɗancan annabawan da ya ta ganin su a sama kuma sai Allah madaukakin sauko da su su ma suka zo baitul maqdis manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tare da su a matsayin limamin su dan nuna cewa shine shugaban dukkan annabawa da manzanni al'imari wani kafirin yace dalilai suna nuna cewa wannan sallan ta fi kama da zama sallan asubahi ne ta wannan wuni daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa a ruwayoyi wasu suna cewa mannan Allah ya yi limanci wa mala'ikun ne a sama ce amma dalilai suna nuna cewa a inda manzan Allah ya sallawa wa annabawan nan yi musu ne a baitul maqdis ka iya cewa to yaya za a yi kuma annabawan da sun riga sun mutu ta yaya kuma yaya aka yi gansu a sama yaya aka yi kuma har suka dawo baitul ce kuma har yi musu sallah wannan fa al'amarin gaibu ne shi duk wanda ya zama cikin alladina yu'minuna bil ghaibi ai wannan ba zai zama sallah gare shi ba ba mun yi imani da gaibu ne duk abin da manzo Allah ya ga mana mun yadda ba mu gani ba to me yasa wannan ba za mu yadda ba da haka mun yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya gani a ah. daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ah, walakin ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه وظاهر أنه بعد رجوله إليه wasu dalilai suna nuna cewa kamar manzon Allah yayi sallan ne a farkon zuwansa yace amma dalilai suna nuna cewa manzon Allah ya sall yayi jagoranci annabawa sallah ne bayan ya dawo daga wato sama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ah, ya zo wucewa daga wuraren su da suke zau Allah ya zaunar da su a sama ai yana tambayan jibrilu yana cewa waye wannan yana ce masa wane ne waye wannan yana ce masa wane ne yace kuma inna a ce manzon Allah ya hadu da su a ya yayi sallah da su a nan baitul maqdis kafin ya tafi sama to ai ya riga ya ga siyasa su kenan amma tambayan da ake yi inda aka je sama ya ga wani sai ce waye wannan sai jibril ya ce masa wane ne waye wannan ya ce masa wane ne waye wannan ya ce wane ne har manzo Allah yana bayanin sufofin su ya ce ya ga wane yayi kama da wane wane ya fi kama da kaza sufasta kaza ne da kaza da kaza da kaza ya ce na ga wani ya yi kama da kaza da ga wani kamar sa kaza wannan ne yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin saman ne ya gansu hakikanin gani a lokacin kuma bayan an dawo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su sallah da aka yake cewa saboda a farkon lokaci da aka je da shi baitul maqdisi a lokacin ba ana neman sa ne a sama dan haka himmarsa da abin da aka ɗauke shi dan shi shine ya dafu sama a lokacin ba magana ya jagoranci annabawa sallah ne a gaban sama da haka sai sa bai sallace shi a wannan lokacin ba da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fiti ya tafi ya a can saman ya hadu da yan uwansa annabawa bayan ya sauko nan ne kuma Allah madaukake ya sake hada shi da waɗannan annabawa ya jagorance su sallah dan ya nuna musu falalarsa da girman sai gabatar da shi kamar yadda mala'ika jibril umarce shi ce to wuce ka ja su sallah waɗannan annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja waɗannan annabawa sallah sannan ya fita da baitul baitul maqdis bayan ya ja su sallah ya sake hawa wannan dabbar da ake ce da buraqa ya dawo makka bi ghalati da duru-duru lokacin gari bai waye ba cikin dare aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wannan tafiyar da shi kuma sannan gari bai gama waye dawowa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo makka a cikin tafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wurin da aka kawo masa nono da zuma ko nono da giya ko nono da ruwa al da ibn kasir yace ko kuma duka aka kawo masa la'alla masu riwaya ne sai kowa ya faɗi wasu daga cikin abin da aka kawo yace an kawo masa nono da ruwa baya nuna kuma ba a kawo masa zumar ba wani kuma sai ce a da zuma da giya aka kawo masa aka ce zaba to suna yana yana nufin cewa dukkan waɗannan an tattara masa ne aka kawo masa a baitul maqdis aka ce ya zaba kuma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya zabo nono da aka bashi sai jibril yake cewa a ikhtarta alfitra ka zaba addini wannan yana nuna cewa ko ba da ko ba juma al'ummar ka ba za su bar addinin da Allah madaukake ya aiko ka da shi ba al-imam ibn kasir yake cewa ya zo cewa wannan zaɓin da aka bashi a baitul maqdis ne wata ruwaya kuma ta nuna a sama ne lokacin da ya je sama aka bashi ya ce zai yiwu an bashi a can an bashi ana domin wannan kamar tarba ne ta bako ya kamata lokacin da ya je bai tulba gari a tarbe shi a matsayin bako haka in ya je sama ma a tarbe shi a matsayin bako sai yake cewa sannan mutane sun yi sabani shin Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jikinsa ne aka yi a da ransa ko kuwa kadai da ran annabi sallallahu alaihi wasallama akai ba da jikinsa ba yace magana guda biyu ne ta malamai fal aktharuna min ulama ala annahu usriya bi badanihi wa ruhihi ya qabata Allah yace mafi yawan malamai sun tafi akan cewa an tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallama isra'in sa da mihrajin sa wato da jikinsa da ransa ba wai da rai kadai ba kuma a farke ba wai a barci ba yace wala yunkiruna an yakuna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a qabla zalika manam yace amma malamai ba sa musanta cewa manzo Allah ya ga hakan a barci kuma akwai wasu dalilan da suke nuna cewa manzo Allah ya gani a barci shi yasa sai wasu malamai suka ce to a barci ne aka yi masa Isra'i da Mi'raj alhali abin da yake faruwa galibin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faruwa masa kafin ya faru ya gani a mafarki hadisin nan Aisha radiyallahu anha cikin sahih Bukhari da Muslim nana aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wani mafarki da manzon Allah zai gani face sai ya zo masa kafalata subhi kamar yadda asuba take wato take bayyana gari yayi haske to haka abin yake bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka babu babu karo a ce ya gani a mafarki kafin kuma aka nuna masa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ai fatahu makka an nuna masa mafarki kuma sai aka zo aka yi fatahu makka daga baya duk wannan yana nuna wato yana gani a mafarki daga baya kuma kuma sai abin ya tabbata wato karar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani da haka yake cewa ah, mara abu ba ya ثم رآه بعد يقظة سنن قبازي النبي يغني كارلا ولأنه عليه الصلاة والسلام لا لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صبحي saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai gani a mafarki face sai ya zo masa karara kamar yadda asuba take fitowa wa dalilu ala hadha qawluhu azza wa jalla malan yace dalilin da ke nuna lalle wannan tafiya da aka yi da annabi alaihi salatu wasallam ba wai da rai ne kadai ban da gangar jiki ba ba kuma a barci ne ba a'a a farke aka yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama yace babban dalili akan wannan fadin Allah madaukakin sarki subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu yace fa tasbihu inma yakunu inda inda al-umur al-idah yace farkon budewa surar da Allah ya yi da tasbihi yana nuna wani babban al'amari ne faru idan babban al'amari ya faru larabawa in za su yi magana sai su buɗe da tasbihin Allah madaukakin sarki haka Allah kuma ya buɗe wannan suran da Subhanan subhanallahi asra idan da mafarki ne ba wani abu mamaki a ciki don haka tasbihin da aka yi ranar cewa wani babban al'amari ne falauka na manaman lam yakun fihi kabiru shay'in wa lam yakun musta'zaman ita inda mafarki ne aida bai zama wani abu mai girma abun mamaki ba wala ma badar kuffaru quraish ila tasbihi da quraish ba su sauri wajen kare ta annabi ba inda manzon Allah cewa na gani a mafarki an dauke ni daga gaitul maqdisi an kai ni sama to me abun mamaki yanzu ko kai ne ka tashi daga barci kace kai mafarki an dauke ka an kai ka sama an dawo da kai wa zai ce kariya kake yi tunda dai mafarki ne ai ba za ce kariya kai ba ba dalili da haka tun da kaga suna ta damuwa suna ta kariya wani wace ba magana mafarki bane magana ce ta hakika ce yasa suka kare ta wala martar da jama'atu mimman kana qad aslama da ba a samu wasu sun yi raddama a sababin isra'i domin lokacin da manzo Allah ya bada labarin isra'i akwai wanda fa sun shiga musulunci a cikin quraishawan makka amma suka bari suna ganin cewa yanzu kan manzo Allah ya zo da abin da ba za su yi da shi ba kwata kwata ba zai yi hankali ba zai dauka ba a ce a cikin dare daya an tafi da shi daga baitul daga makka a tafi da shi baitul maqdis ballantana kuma a ce a tafi da shi daga baitul maqdis zuwa sama da haka da ba a samu wanda suka yi ridda ba wa aidan fa innal abda idaratu an majmu'ir ruhi wal jasad ce kuma da Allah ya ce yace subhanallazi asra bi abdihi ce da bawansa Ya ce al'abdu kuma ba a fadan sai an haɗa gangan jiki da rai inda rai ne kade ba za a ce abdu ba gangan jiki kade ba za a ce abdu ba sai inda gangan jiki da rai sun hada ake ce abdu da haka yake wannan yana nuna cewa lalle duka da gangan jiki dare aka tabbata shi da yace asrabi abdihi wa qala wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitratan lin-nas abdullahi dan abbas yace ru'ya aynin uriya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi yace karar aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wai a cikin mafarki bane yace haka nan fadin Allah madaukakin sarki ma za galbasaru wa ma baga da aka ce ganinsa bai kauce ba haka nan bai wuce iyaka ba yace wal min min min zati lar yace kun ga ko gani ba a jikin rai yake ba a jikin me yake a jikin gangar jiki yake wannan yake nuna cewa Isra'i da Mirajin manzon Allah an yi da gangar jiki da kuma rai wa aidan fa innahu umila ala al yace kuma an ta dauke shi akan buraka in rai ne kare zai hau buraka ne ai ba zai hau buraka ba sai yana da jewo dabbatun bayda barraqatul laha lam'an yace wata dabba ce wanda take da wato jiki mai kyau yana yalki kuma barraka ce wannan yake cewa wa inna ma yakunu hadha lil badani la lil ruhi yace kuma ba a hawa dabba sai akwai jiki rai kadai ba zai hau ba zai halata ta li'annaha la tahtaju fi harakatiha ila markabin tarkabu alayhi yace domin in dai rai ne ai ba ta bukatan a ce wai sai ta samu wani abu hawa kafin ta boza duk wannan dalilai ne inji imam ibnu kathir rahimahullah da suke nuna cewa ingantacciyar magana ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yi tafiya da shi ne da jiki da kuma rai ba da gangar jiki kadai ba sannan kuma ba mafarki bane a fadake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tafi da shi yana daga cikin abin da al-imam ibn kathirin rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala ya kawo a cikin kissoci guda biyu da suka faru a annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan tafiya abu na farko abinda quraishawa suka yi da mun kure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin hijr isma'il a cikin dakin kaaba sai suka ce da annabi alaihi salatu wassalam gaya mana tun da ka ce an je da kai baitul maqdis a daren jiya sun san manzon Allah bai taba zuwa baitul maqdis ba sai suka ce to zauna su fanta mana yaya baitul maqdis yake gaya mana shi su fasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani abun mamaki sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa baitul maqdis a gaban sa yana ganin ko ina kowace kusurwa gabansa da bayansa duk abin da yake so ya bayani manzo Allah ya musu bayani akwai kaza ta wuri kaza akwai kaza ta wuri kaza akwai kaza ta wuri kaza akwai kaza duka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu bayani har ma abun mamaki akwai 'yan kasuwarsu da suka yi tafiya daga makka zuwa baitul bakari sai suna zuwa yankin sham fatauci manzo Allah ya wuce ta hanya sai suke tambayarsa suka ce to ga ya mana a ina ayarinmu suke ina kamar ayarinmu ya ce ya bar su a wuri kaza a wuri kaza kuma za su iso makka lokaci kaza kuma irin taguwar da za ta zo a gaba ita ce mai kaza mai kala kaza mai kala kaza ita ce a gaban ayari lokacin da suka zo ku duba ku ga za ku ga ita ce a gaba haka kuma abin da ya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka wannan abin ya faru karara shi yasa maimakon su ƙaryata sai suka koma suna cewa to yanzu kan sun yadda lalle al'amarin nasa hiri ne kaji Allah da sun ce ƙarya ne amma lokacin da manzon Allah ya ga musu karara abin da ya faru sai suka ce to sihiri ne kuma Allah ya sauka ka san shari'a ta Allah ne in Allah madaukake bai kyauta mutum shari'a ba ba yadda ka iya mishi al-imam ibn kathir ya kawo ya nagarto daga abu nu'aib al-asbahani a cikin da la'irin nubuwa a cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika Dihya ibn Khalifa zuwa Kaisar sun ambaci irin tafiyar da Dihya yayi zuwa wato zuwa Kaisar cikin abin da aka nagarto abin da ya faru lokacin da a Dihya ya je yana ba da labarin cewa yadda suka faru tsakanin abu sufiyan da kuma shi kaisa shugaban romawa tambayoyin da ya masa ya tambaye shi akan abubuwa da yawa na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya masa wasu mutane a bayan sajjin Ya ce kai kai ne shugaba to zauna mu maka tambayoyi domin an dace wasikar manzon Allah ta isa wajen kaisa su kuma sun isa yankin sham da mun fatauci da ya ji labarin mutanen maka sun je fatauci sai ce a kira su ya kira su fadarsa a matsayinsa na sarki wanda yake daula mafi girma za ka iya cewa ko daula cikin daulauri guda biyu da suka fi karfi a duniya a wannan lokacin daular farisawa da rumawa ya kira da ya ce su zo gabansa aka zaunar da abu sufiyanu a gaban kaisar sai ya zaunar da wasu shawa a bayansa ya ce zan yi masa tambayoyi duk abin da na tambaye shi in ya yi karya ko kuma ku ta shi yana tambaya wa abu fiya, yana ba shi amsa yana tambaya yana ba shi amsa ah, abu sufiyani a cikin ta magana sai ke cewa ba abin da ya hana ni nayi nayi magana da zan jefar da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai dai ina jin tsoron kada ya nayi mata magana da zai gano ƙarya nayi daga baya kuma duk abin da na faɗa ba da yadda ba dan haka wannan yasa na ki nayi masa ƙarya duk abin da ya tambaye ni ina faɗa ya faɗi ki tambaye ni kaza ce kaza tambaye ni kaza na ce masa kaza duk wata tattaunawa ne aka yi to a cikin maganar sai abu sufiyan da radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya faɗi wata magana da yake ganin cewa in ya faɗa kaisar zai ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai ya zo da wani abun mamaki ba a cikin abun mamakin da ya zo wai ya fita daga kasar mu ta makka a cikin dare daya har ya zo wannan masallacin naku masjidu iliya masallacin baitul maqdis nan wai a cikin dare daya kuma ya koma ka san dai wannan kan daga ji ka san ƙarya ne abu su da yake fadawa kaisar domin ya kare shi abun mamaki shi ne a cikin fadar kaisar a lokacin akwai wani cikin masu kula da masallacin baitul makadis ana gama wannan labarin aka faɗi lokacin da ya zo sai yake cewa na san zuwan wannan mutumin kuma shi ne yana daga cikin masu kula da baitul maqdis yace na san son wannan mutumin kaisar sai juya kansa yace ta ina ka san wannan labarin yace na kasance bana barci kullun hatta ughlika abwabul masjid kullun sai na rufe kofofin masallaci nake barci a wannan daren da aka ce mutumin ya zo yace na rufe dukkan kofofi gaba daya amma sai dai wata kofa guda daya nayi nayi da rufe wannan kofa ranar ta girkuwa nai nai Yace ce na nemo mutane duk waɗanda za su taimake ni don rufe wannan kofar amma ban iya rufewa ba fasta'antu alaihi bi ummali a matsayinsa na shugaban masu kula da masallacin yace ne nemi taimakon masu ma'aikata na wa man yahduru ni kullukum duk wanda suka zo mun fa'alatuhu fa ghalabana na, na, mu rufe wannan kofar amma ya gagara falam nastati an nuharrikahu ko mu rufe kofar maka kasai fa ka'annama nuzawilu bihi jabalan kamar kace wani dutse muke kokarin turewa haka ranan kofar ce bana fada'autu ilayhi najajira yace sai na kira kafintoci wato dan unajari kenan an najajira na kira kafintoti dan su duba me ya faru ne fa nazaru ilayhi suka duba kofar fa qalu suka ce inna hadha albab saqaba alayhi an-najjaf wal bunyan wala nastati an nuharrikahu hatta nusbiha fa nanzur min ayna ata yace wannan kofar ba muna ganin cewa cikin ginin masallacin na akwai wani ginin da ya fado ya danne shi na haka ba za mu iya ture wannan kofar ba sai dai mu bari sai Allah ya kai mu gobe mu ga abin da zai faru فرجعت وردت وتركت البابين مفتوحين yace haka na hakura na bar wannan kofa guda biyu wato irin wannan kofar da ake turu abin nan masu da ake cewa double box da double door kenan irin double kofa din nan ne yace haka na bar waɗannan kofofin guda biyu ban iya rufe su ba a gobe falamma asbahtu ghadawtu alayhima lokacin da na gari ya waye na tafi zuwa waɗannan kofofin fa idza al-hajaru alladhi fi zawiyati al-masjid sai wato dutsen da yake cikin zawuyar wannan masallacin masqufun an bula shi wa idan fihi afarun marbun fadu dafatin sai naga abun mamaki dutsen da ke cikin wannan ɗakin ranar shi aka fasa sai naga an yi wani an sa igiya ne aka daure na ba a jiki ita ce burakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala fa qultu li ashabi sai na cewa abokan aiki na ma bi sahabal babul laila illa ala nabiyyin yace tabbas wannan kofar da aka rike jiyan nan ta kirguwa ba a rike ta ba tabbas sai saboda wani annabi ne zai shiga cikin wannan ɗakin don haka shi yasa akwai annabi da ya zo ya shiga ɗakin nan duk yadda aka yi shi yasa wannan ko bata furguwa. har zuwa ƙarshen magana mahallu shahid anan ne a lokacin da suke kokarin su gaya wa kaisara labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi sallama baitul maqdis dan ya kare shi a lokacin ko manzon Allah yake samun wata gaskatawa daga makusantan shi wannan sarki dan su tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka al-isra'u wal mi'raju shi yasa musulman kirki ba ce sabani akan wannan ba musulmin kirki baya musa isra'i da mi'rajin manzon Allah da suka tabbata a cikin Alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama A imam ibnu kathir ya nakalto daga al-hafiz abu abu khattab umar ibn dahiyya a cikin littafin sa at-tanwir fi mawdud as munir yake cewa ya yi magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo akan Isra'i da mi'raji. Ya ce wakatta tawatarat riwayatu riwayatu fi hadith al-Isra'i yace hadi hadisan fa da sallallahu alaihi wasallama da suka zo akan Isra'i da mi'raji. hadisan lahu mutawatirai kaga mutanen fa sun ji hadisi mutawatiri yufidul yufidul yadbo yufidul ilm sun ce fa yaqili dai amma kuma da haka a cikin su an samu suna musantawa su sun ce inda hadisi mutawatiri ne ai yufidul mi ilmi suka ce amma kuma duk da haka gashi sun zo suna karitawa yake cewa hadisi ne mutawatiri an ruwaito shi daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu an ruwaito daga Ali dan Abi Talib an ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud an ruwaito daga Abu Dharr al-Ghifari an ruwaito daga Malik ibn Sa'sa'a kasan Malik ibn Sa'sa'a wani sahabi ne wanda in ba ku manta ba wani a bawon Allah da aka yi a Kano wanda Allah ma da kuke jarrabe shi daga shiga gidan yaron nan dan tamore yana daga cikin abin da ya tikkar yana ta zagin Anas dan Malik akan wannan Malik ibn Sa'a Sa'a yana cewa wai Anas saboda zabar kariya Anas sahabin Annabi ba wai saboda zabar kariya ya kirkiro wani mutum da babu shi wa Malik ibn Sa'a Sa'a saboda shi bai da miraji ba yi dan tamore ba bai da miraji ba ya ce ƙarya ne wai Malik ibn Sa'a Sa'a wanda Anas dan Malik ya ruwaito hadisin Mi'raj bi Isra'il Mi'raj a wajensa yace Anas ƙarya yake kirkiro mutumin ba kwata kwata ba a yi shi ba a duniya ba to inda a ce hadisin nan ya zo ta hanyar Anas ne dan kadai shi kadai kuma Anas din daga Malik ibn Sa'ad a kadai ya ruwaito shine kake da bakin magana amma ka ji fa hadisin an ruwaito daga Umar dan Khattab daga Ali dan Abi Talib Abdullahi dan Mas'ud Abu Dharr al-Ghifari Malik ibn Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri Abdullahi dan Abbas Shaddad ibn Auf Ubay ibn Ka'b Abdurrahman ibn Qurud Abu Abu Abu Hiba abu abu laila wa abdullahi ibn amr jabir dan abdullahi huzaifa ibn yaman buraida abu ayyub al-ansari abu umama samura ibn jundub abul hamra suhaib ar-rumi ummu hani aisha asma ibn abi bakr as-siddiq radiyallahu duk waɗannan sahabban arwayo hadisi a wajen su to in kace ba ai malik ibn abu sa'a sa'a ba su ma jabir din ba yi su ba su ali ibn abi talib din ba yi su ba su asma bint abi bakr din ba yi su ba su aisha duk ba yi su ba Allah ya sauwaka yake cewa fa hadithul isra'i yake cewa minhum man saqahu bi tulihi ciki akwai wanda ya koro hadithin da tsawon sa tun daga farko har karshe wa minhum man ikhtasarahu daga ciki akwai wanda ya kawo shi a takaice alama wa qafil masani da kamar yadda hadithin yazo a cikin littafin hadisi wa in lam takun riwayatu ba'dihim ala shart as-sihha yace duk da cewa wasu hanyoyin hadithin ba za su zama ingantattu ba amma fa hadithul isra'i ajma'a Alayhi al-muslimuna yace hadithin isra'i ba musulman duniya gaba daya duk sun haɗu a kansa wa arada anhu zanadiqa wal mulhiduna yace ba waɗanda suka ƙi hadisin nan sai zindiƙai da mulhidai inji wa ji Abu Umar in ji abul khattab umar ibn dahya yake cewa babu waɗanda suka musa waɗannan hadisan tun a wancan lokacin yake sai zindikan mutane da mulhidai masu karyata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cike da faɗin Allah madaukakin sarki yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun musulman duniya ba za su gushe ba suna yarda da dukkan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk harin mai hari in Allah ya yarda ba za a musanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ba Allah ya datar da mu wa atayna musul kitaba وآتينا فلا من وكيلا ذرية إنه كان Allah madaukakin sarki ya ce wa'atai na Musa alkitaba mun bawa annabi Musa littafinsa waje hudan li bani isra'il kuma muka sanya shi littafin hudan shari'a li bani isra'ila ga bani isra'ila Allah tattakhidhu min duni wakila muka ce da su kada ku ruki wani min duni kuma bayana inda Allah madaukakin sarki wakilan a matsayin majibincin lamari durriyatan man hamalna ma'nuh zurriyar waɗanda aka ɗauke su tare da annabi Nuhu alaihi salam innahu kana abdan shakura lalle shi annabi Nuhu alaihi salam ya kasance bawan Allah ne shakuran mai godiya ga ubangijinsa anan Allah madaukakin sarki lokacin da ya faɗi Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake subhanallazi asra bi 'abdihi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya tafiyar da bawansa waye bawan nasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dazu ina karanta wannan ayar sai nake cewa yanzu masu karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nan da wani dalili ma za su tabbatar da cewa bi abdihi din nan ana nufin annabi Muhammad ne domin ba a kira sunan manzon Allah ba Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi Allah sarki ya tabbata ga Allah da ya tafi tafiyar da bawansa da ka ce bawan anan annabi Muhammad ne ina ka shiga hadisi don alqur'ani bai faɗa ba kuma kowa kai ma bawan Allah ne ni ba bawan Allah ne sauran annabawa duk bayan Allah ne da haka zai zama wani kenan daga cikin bayin Allah ba annabi Muhammad ba amma dole in dai kace annabi Muhammad to kai aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah madaukakin sarki lokacin da ya faɗi Isra'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin girmamawa da ya yi masa na Isra'in sa to sai ya biyo baya da kuma girmama wanda yi wa annabi Musa alaihissalam kun san annabi Musa sau da yawa Allah madaukaki yana hada kissarsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo Allah sau da yawa idan an yi masa abu yakan tira annabi Musa alaihi salam saboda san hada da jarrabawoyi masu kama da juna da yawa yadda aka karyata manzo Allah haka karyata annabi Musa alaihi salam. yadda annabi Musa ya ta haduwa da hadarruka na kokarin a kashe shi tun yana karami tun yana jin jinjiri tun yana lokaci kaza yana lokaci kaza yayi ta tsallake wa hadarori da yawa haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in an cutar da shi sai yace rahimallahu akhi Musa laqad uziya bi akthar min hadha fa sabr yace Allah ya jikan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da yafi wannan amma yayi hakuri dan haka ne ba yi hakuri to shine Allah madaukakin sarki sai ya gaya mana irin wato girmamawa da yi wa annabinsa Musa alaihi ya yace wa ataina Musa alkitaba mun ba wa annabin Allah Musa alkitab littafin nan littafin da aka ba shi ne at-taura musulman duniya duk sun hadu akan cewa at-taura shine littafin da aka ba wa annabi Musa alaihi salam kamar yadda suka hadu akan injila shine littafin da aka ba wa annabi Isa alaihi salam haka nan zabura shine littafin da aka ba wa annabi Dawud alaihi salam haka nan kuma al-Qur'ani shine littafin da aka ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne littattafai da Allah madaukaki ambata a cikin al akwai waɗanda suke cewa kaman suhuf Ibrahim da ko ana cewa shi ma littafin annabi ibrahimu alaihi salam amma gaskiyar magana suhuf kowane littafi ne ya dauka ma'ana takardu takardun da aka bawa annabi ibrahima shi yasa ce suhufi ibrahima wa musa kaga musa shi ne sunan littafin sa taura kenan Allah madaukaki bai bayyana mana sunan littafin da aka bawa annabi ibrahimu alaihi salam ba to Allah madaukaki yace ya bawa annabi musa alaihi salam littafi sannan littafin Allah ya sanya shi hudan libani isra'ila ya sanya shi shari'a ne ga banu isra'ila wannan yana daga cikin abin da ke nuna shi ba annabi musa an aiko shi ne zuwa ga banu isra'ila kadai duk wanda ba ba daga cikin banu isra'ila yake ba ba ba aiko masa annabi musa ba da haka in yabo ma ya bi wanda ba aiko masa ba iya banu isra'ila aka aiko annabi musa alaihi salam zuwa gare shi kamar yadda aka aiko wa gudawa annabi salihu aka aikawa adawa annabi hudu alaihi salam to haka su ma banu isra'ila aka aiko annabi musa haka aka annabi isa cikin su dan haka wani da ba banu isra'ila ba aiko musa annabi musa alaihi salam ballantana ya shiga cikin addinin yahudawa Allah madaukakin sarki ce Allah ta min duni wakila abinda yake cikin littafin annabi Musa alaihi salam da aka gaya wa banu Isra'ila Allah ta takhizu min duni wakila Allah yace musu kada ku riki koma bayana a matsayin majibincin lamarin makaranta mafi yawa haka suka karanta Allah ta takhizu min duni wakila amma Abu Amr al-Basri yana karantawa Allah yattakhidhu min duni wakila wato al-ghaiba kenan kamar Allah ya tafi kada su koma bayan Allah tabaraka wataala a matsayin majibi amma Allah ta tafihu kamar ana magana da su kai ne. lokacin da littafin ya sauka ya ce da su kada ku riki wani Allah madaukakin sarki a matsayin wato majibin lamarin ku in kace kuma Allah ya tafihu ma'ana Allah ya saukar musu a cikin littafin Annabi Musa din kada su riki koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin majibin lamarinsu. su durriyata man hamalna ma'ruf ya ku zurriyar wanda aka ɗauke su tare da annabi nuhu alaihi salam zurriyatan man hamalna wasu daga cikin malamai suka ce wannan zurriyatan ana masa wato nasba ne da harfin nida ay ya zurriyata man hamalna ma'nu ya ku zurriyar wanda aka ɗauke su tare da annabi nuhu alaihi salam suwaye zurriyar waɗanda aka ɗauke su tare da annabi nuhu suka ce dukkan mutanen duniya domin duk wani wanda yake rayuwa a bayan kasa ya fito daga zuriyar wanda aka dauka daga jirgin annabi nuhu ne domin lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce annabi nuhu alaihi salam ya kere jirgi kuma ya ce masu imani su shiga ai Allah madaukakin ya halaka da duniya baki da duk wanda bai shiga cikin jirgin nan ba ya halaka duk wanda bai shiga bai halaka kenan babu wani da ya saura sai wanda yake cikin jirgi ka san ko a labarin banu isra'ila da ya zo cewa aka yi wani mutum guda ɗaya ne tsira haka muna yara ake bada sai da muka girma mu gani a cikin littafi Ashe shi littafi labarin manu isra'ila ne wai iwaj iwaja haka ake cewa da hausa wai labarin da sarkin tsawon duniya sai na gani sunan sa ke a cikin labaran manu isra'ila wani mutum ne saboda tsabar tsawon sa wai duk ruwan duhana da aka yi aka gama bai wuce gwiwarsa ba saboda tsabar sai da Allah madaukaki ya masa har lar abin nan Hausawa suna ba da kissar wai butulcin mata da shi wai daga shi sai matarsa suka tsira matarsa yana dauke da ita aka kafada har aka gama ruwan tufana sai ya sa hannunsa wai a cikin ruwa ya kamo kifi sai ya kasa a rana sai ya sa mata a bakin ta ce har aka gama ruwan tufana amma wai da ya sauke ta bayan an gama ruwa wata rana sai ta ce me ka taba mun wai bai taba mata komai ba wai saboda tsabar butulcin mata ake buga mai wannan labarin gariya ne ba gaskiya ba duk wanda bai shiga cikin jirgi ba to ya halaka wanda ya shiga cikin jirgi shine kawai ya tsira ka san labarin yau da har cewa ake wai da ya mutu wai sai dai mutanen gari kowane gari su iya garin da iya abin da jikin da suka samu su binne saboda tsabar tsayinsa kowane gari iya wurin da suka samu su binne wancan garin su ma su binne nasu wancan garin su binne nasu wani bawan Allah bana manta a lokacin da muka karanta wani kissa sai yake cewa aiki a ah, to banda su ba inda ya jinyar dakin da ya jinyar da an binne shi a wajen aiki <laughs> tunda kaga yana kwanciya ko tunda dan adam ne a dole bai kwanta yayi rashin lafiya a ina ya kwanta ba a ne kwanta <laughs> da an binne shi a yi wannan labari ne na rashin gaskiya don haka ta marhamar na ala dukkan yan adam gaba daya ya ku zurriyar waɗanda aka ɗauki iyayensu tunda an ɗauki iyayenku kenan ku kuna cikin tsatsan iyayenku a lokacin da haka ku zurriyar su ne man hamalna ma'luh kuka kana abdin shakura Allah maɗaukaki sarki ce lallai annabi nuhu alaihi salam bawan Allah ne shakuran mai yawan godiya malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya kira annabi Nuhu alaihi salam bawa mai godiya saboda mutum ne mai yawan godiyar Allah madaukakin sarki kuma Allah yana son godiya kenan tunda har yake yabon annabinsa saboda godiya da yake bai taba cin abinci ya koshi ko ya sha ruwa ya koshi ba ce sai ya gode wa Allah madaukakin sarki duk inda ya ce koshi to sai ya gode wa Allah ba da kuke saki haka zo ya zo daga wajen magabata annan nuhu alaihi salam kana yahmadullah ala ta'amihi wa sharabihi wa libasihi wa sha'nihi kulli falihada sumi'a abda shukura saboda shi duk abin da in abinci ya ce, in abin sha ne in sutura ya samu duk al'amarinsa to zai gode wa Allah madaukakin sarki shi yasa aka kira shi abdan shakura shi yasa hatta a filin alkiyama lokacin da al'umma za su tafi neman ceto idan sun je wajen annabi nuhu alaihi salam za su cewa za su ce wa nuhu alaihi salam ya nu innaka anta awwalu rusul ila ahli al-ard suke kai ne farkon manzo a bayan kasa wa qad sammaka Allahu abdan shakura Allah ya ambace ka bawa mai yawan godiya fashfa na ila rabbika nema mana ceto zuwa wajen ubangijinka wannan yake nuna Allah ba da kuke na san masu godiya duk abin da ka samu na ni'imar Allah ka gode masa ka gode wa Allah Allah yana son masu godiya ka san wani lokacin da ya samu ni'ima lokacin kuma yake mutunci in ya samu jin daɗi lokacin ya gode in ya ce koshi to sai zaki uban kowa saboda ya koshi maimakon lokacin da ya ce koshi ya tuna waye ba shi wannan damar waye ba shi wannan ni'imar Allah ya masa godiya ya bi dokokin Allah da lokacin da ya koshi to a lokacin da rashin kunya in kana so kaga an samu kansa to yana jin yunwa ne amma da ya koshi to za ka ga fitina kuma ta jaraba wani lokacin da ya samu dama ta mulki to a lokacin da yake so ya taka kowa ya ci mutuncin kowa ya tsare ta kowa ya yi abin da ya ga dama wani lokacin da ya samu dukiya lokacin yake yin gangancin da ya ga dama ya ci mutuncin kowa ci zarafin kowa saboda Allah fa da ya mata zuwa ma mata wadata maimakon ya gode wa Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu daga cin bani bayi masu godiya na لتؤمنن بالأرض مرتين ولتؤمنن ila bani isra'ila mun yi umarni wa banu isra'ila fil kitabi a cikin littafin suna taura latufsidunna za ku yi barna wasu kazaina wasu malamai suka ce a alamna ko akhbarna mun ba da labari wa banu isra'ila fil kitabi a cikin littafin sa at-taura latufsidunna fil ardi za ku yi barna a bayan kasa marratai da sau biyu wala ta'alunna kuma za ku ɗaukaka ɗaukaka irin na girma na cin mutuncin mutane da karya su ruluwan kabira kuma ɗaukaka wanda take mai girman gaske fa'iza a wa'adu hula kuma lokacin da wato na farko daga cikin barnar taku guda biyu ya zo ba asna alaikum ibadan lana za mu aiko wasu bayi na uli ba'sin shadidin masu tsananin karfi fajasu khilal ad-diyar siyawu tsakanin gidaddajin ku wa kana wa'dan maf'ula wannan alkawari ne wanda yake abin aikatawa thumma radadna lakum al-karrata alaihim sannan zamu dawo da ridi akan kansu akan wa amdadnakum bi amwalin wa mu kare ku da dukiya da 'ya'ya wa ja'alnakum na nafira kuma mu sanya ku mafi yawan adadi in ahsantum in har kun kyautata ahsantum li anfusikum to kun kyautata wa kanku ne wa in asatum falaha idan ku kuka munana to wa kanku ne fa idza jaa wa'du akhirah idan alkawari na karshen yazo li yasu'u wujuhakum za su munana ku wal yadkhulu masjida kuma za su shiga wannan masallaci kama da khaluhu awwal marra kamar yadda suka shige shi a karo na farko wal yutabbiru kuma za su yi barna ma alau tatbi kabira za su yi barnar wato abin da ya ɗaukaka barna asa rabbukum an hamakun ubangijinku daga ƙarshe zai ji tausayinku wa in uttum in kuma kuka koma kan barnar Allah yake zamu koma cikin turo muku masu wato masu muku ukuba waja'alna jahannama lil na hasira mun sanya wutar jahannama ta zama shimfiɗa ga waɗanda suke kafirai waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana ba da labarin abin da ya gaya wa banu isra'ila ya sanar da su ga abin da zai faru gare su su dai banu isra'ila mutane ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba da shaida a kansu wajen barna da bujurewa annabawa da kama kariya in dai suka fi karfin mutane to za ku ga kama kariya da kuma wato shiga sharu ba sharu to anan Allah madaukakin yana ba da labarin abubuwan da za su faru gare su da irin kama karyar da za su yi da kuma hukubar da Allah maɗaukaki zai musu lokaci bayan lokaci ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa ya gaya musu a cikin littafin taura wannan maganar da ake faɗa cikin alkur'ani Allah ya sanar da su abin da zai faru gare su cikin taura za su yi ɓarna karo biyu wannan barna shine saɓa wa Allah madaukakin sarki da yi daga ciki har kashe annabawa saboda girman barnar banu isra'ila har kashe annabawan Allah sun yi to cikin barnar da za su yi barna ce kala biyu kuma kowace barna Allah madaukaki ya gaya musu idan suna barnar Allah madaukaki zai kawo wanda zai maganin su a barna ta farko Allah zai kawo wanda zai maganin su sannan barna ta biyu ma Allah madaukaki zai kawo wanda zai maganin su sai a ƙarshe kuma Allah madaukaki ce daga baya kuma Allah zai ji tausayin su ya kawo musu sauki amma sai ce wa yamuttun udna amma in kuka koma ba za mu koma duk Allah ya gaya musu za ku yi barna mu hukunta ku ku sake barna mu sake hukunta ku sannan mu kawo muku sauki in kuka sake barna a karo na uku to za mu sake kawo wanda zai hukunta ku kuma sai da suka yi na uku kuma Allah ya hukunta su fa in hutu shine ma'anar wa yamuttun udna a karo na farko Allah madaukakin sarki da yace la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan kasa karo wala ta'alunna uluwan kabira za ku daukaka daukaka mai girma wannan daukakar ta banu isra'ila ba daukaka ce ta alheri ba ana nufin za su samu wato daman da za su ci mutuncin mutane su kashe wanda suka ga dama su muzanta wanda suka ga dama su wulakanta wanda suka ga dama su kwace dukiyar wanda suka ga dama wannan barnar ita Allah madaukaki ke nufi wa ta'alunna uluwan kabira kuma sun same ta sun samu wannan abun sun cika karansu babu baka to amma kamar yadda Allah ya alkawari idan sun yi bardar to zai kawo musu guba. inda a ce banu isra'ila mutane ne na kwarai tunda labari ake ba su za ku yi kaza a muku kaza ai ya kamata tunda kun san kun yadda akwai Allah kuma zai iya muku da ya kamata ku kiyamu lail wa kanku bardar da ba za ku yi ba da ba za ku yi bardar ba amma kash da yake mutane ne masu kaushin zuciya zuciyarsu ke kashashiya ce sun makasar ƙulubukun ma'ana zalika sai ya kan hidarta a shaddu ƙasa zukatan banu isra'ila sun fi dutse wato bushewa allah ba da kake ba da labari wannan ya sa ba su bushe ba suka yi suka yi barnar kuma Allah madaukaki ya kawo musu da hukunta su shine fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana za mu aiko musu daga ciki wato cikin bayan mu fajasu khilal diyar fi yawo cikin gidaddajin ku suna bibiyan ku dan su azabtar da ku fajasu wasu malamai suka ce za su ta lungu lungu sako sako duk wanda ya buya sai an fito da shi duk inda mutum ya shiga sai an fito da shi a hukunta shi shine abin da za a yi musu malamai sun sha bamban wajen fahimtar cewa waye ne ibadan lana kuli ba san shadidin dinnan su waye bayan mu waɗanda Allah madaukake ce za mu aiko su masu ƙarfi waɗanda za su yi ta yawo suna kaiwa suna komawa suna zakulowa banu Isra'ila suna azabtar da su su wane ne wasu daga cikin malamai suka ce a karo na farko Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu jaruta ne shine wanda wa qatala dawudu jaluta ko daga baya annabin Allah Dawudu alaihi salam sannan shi ma daga banu Isra'ila ne yayi lokacin da Allah madaukake so ya karar da sha'anin jaluta sai Allah madaukake sarki ya bada dama wa annabi annabi Dawudu alaihi salam ya zama shine ya kashe annabi ya kashe jaluta to sai wannan malaman suke cewa wannan jalutan shine ya rinka kashe su da rundunarsa ya rinka babbaka su ya rinka azabtar da su har lokacin da Allah madaukake ya kawo karshe karshen jaluta annabi Dawud alaihi salam ya kashe shi wasu daga cikin malaman suna cewa buktu nasar ne wani mutum da aka yi da ya mallaki duniya gaba daya suka ce wannan shi ake nufi ibadan eh, lana quli ba'sun shadidun fa tasu khilal diyar wasu daga cikin malamai suna cewa a malikul mawsil ne wato sarkin shi ne Allah madaukake ba shi dama an ce sunansa sanharib da rundunarsa suka zo suka dinga azabtar da su azabtar da su a karonsu na farko har kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen koma waye daga ciki in jaluta ne in bukto nasar nema in sarkin mosul nema to Allah madaukakin sarki dai ya kawo sa. sun maradadna lakum karrata alaihim ma'ana daga baya Allah madaukakin sarki sai ya sake ba wa banu Isra'ila dama bayan an ci gaba da azabtar da su ana wahalar da su buktu nasar ko sarkin Mosul ko kuma Jaluta ya wato ya lalata musu lamura gaba daya daga baya sai Allah madaukakin sarki ya sake ba su nasara thumma radadna lakum al-karrata alayhim sai aka juya kan waɗancan din waɗanda suka yi nasara akan su shine ma'anan radadna lakum al-karrata alayhim wa amdannakum bi amwalin wa banina Allah madaukakin sarki yazo ya yace muke su ya ba su dukiya ya ba su yaya wa ja'alnakum aksara nafira muka sanya ku kuka yawa bayan da an kakkashe su an kakkashe su an kakkashe su to sai Allah madaukake ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata ma'ana kun bar wannan barnar ba ku sake komawa barna ba ta kuyo kanku wa yana satun falaha in ku kun yi mummuna wa kanku ne amma ku sai da suka yi mummunar kamar yadda za mu ji a karatunmu na gobe in Allah madaukaki ya yarda abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa a adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin